a yau babban rana ce ga najeriya saboda yau ce rana da najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe kwaya biyar da aka zaba a duniya aka yaba musu akan irin yadda suke kokari su farfado da ilimi kuma yaƙi da jahilci suke yi to amma yaƙi da jahilci fa ba wai ana nufin goya iya karatu da rubutu ba ana nufin ma mutumin da yake zaune baya aikin komai ma jahili ne to abin da gwaninta da ita eh, gidan yarin na najeriya suka yi shine sun fito da tsare-tsare ire-ire da dama na abubuwa da yawa waɗanda suke tabbatar da cewa mutanen da suke zauna a daura a kurkuku ba wai kawai sun fito haka saka gaba ne a za su fito da wani ilimi ko wata basira ko wani abu da wanda zai iya tabbatar musu da cewa za su iya rayuwa ingantacciya idan sun bar prison. To farfesa ita jami'ar ka wace rawa take takawa? To tun wajen shekara kusan zan ce biyar da suka wuce tun ma kafin shigo ita wannan buɗaɗɗiyar jami'ar Najeriya ta wacce ake kira Noun aka fara tsari na cewa idan mutum yana kurkuku zai yi karatun digiri to an ɗauke masa rabin albashin eh, rabin kuɗin makaranta da ake ɗorawa kowa misali idan kuɗin makaranta yana ɗari ne to shi naira hamsin zai biya wannan ya sa kaɗan daga cikinsu sun ƙoƙari sun shigo to amma da yawa suna son su shiga su ci gabar karatunsu na digiri amma 'yan uwansu sun guje musu wani ma iyayensa tsine masa suka yi suka ce babu su babu shi kuma suna kulle baya da za a yi su fito su yi aiki don su samu kuɗin da za su ilmantar da su kansu su biya wannan kuɗin a haka ake to da na zama shugaban jami'ar wannan buɗaɗɗe jami'a ta najeriya a shekara ta 2016 sai daga bai kamata a ce wai wanda yake a ɗaure a tsare wanda baya aikin komai ba shi kuma da hanyar samun kuɗi a cewa wai dole sai ya biya wai rabin kuɗin karatu ba sai ni ɗauke wannan na ce gaba ɗaya duk wani wanda yake a cikin wannan kurkuku inda zai yi karatu a jami'ar nawun to kyauta zai yi za mu ba shi admission kyauta wato za mu ɗauke shi kenan kyauta sannan za mu ba shi littattafai kyauta duk abubuwan da yake bukata duk mu za mu yi masa saboda fatanmu shine idan ya fito ya zama nagari ya zama to yana da digiri yana da wani abin da zai dogara da shi to wace irin nasara ko kuma nasarori aka samu dangane da wannan shiri yanzu haka muna mutane muna da mutane fiye da hudu da arba'in wayanda suke yin karatu iri-iri a ita wannan jami'a ta daga cikin kurkuku a cikin najeriya kuma a yanzu haka mun samu mutum ɗaya ya riga ya nuna sa zai yi phd amma ya sai fom ɗin wato zai digirin digirgir mutane wajen guda hudu ko biyar sun yi masters wato sun yi digiri na biyu sannan kuma ɗarurruka sun yi digiri na farko saboda haka muna ƙoƙarin da muke yi shine mu tabbatar da cewa wayannan mutanen da Allah ya kai su wannan hali idan sun fito za su fito da dogaro ga kai ya zama cewa ana ɗauke su kamar mutane to saboda haka dole ne mu yi ƙoƙari mu ga cewa wanda suke cikin kurkukun nan fa ƴan uwanmu ne ƴaƴanmu ne wayansu ma iyayen mu ne saboda haka tilas mu ɗauke su a matsayin mutane kan mu tsangwame su kan mu guje musu kuma mu taimaka musu